Zakariya Sura goma Ubangiji zai lura da Yahuda Ku roƙi Ubangiji ya ba ku ruwa a lokacin bazara; Ubangiji ne yake yin gizagizan hadari, shi ne yake ba wa mutane yayyafin ruwan sama, yana kuma ba da tsire tsire na fili ga kowa, gumaka suna maganganun ruɗu. Masu duba suna ganin wahayoyin ƙarya, suna faɗa mafarkan ƙarya, suna ba da ta'aziyyar banza; saboda haka mutane suna yawo kamar tumaki waɗanda suke shan wahala saboda rashin makiyayi, ina fushi da makiyayan, zan kuma hukunta shugabannin, gama Ubangiji Maɗaukaki zai lura da garkensa, wato, gidan Yahuda. zai kuma sa su zama kamar doki mai fariya cikin yaƙi, daga Yahuda dutsen kusurwa zai fito, daga gare shi za a samu abin kafa tenti, daga gare shi za a sami bakan yaƙi, daga gare shi za a sami kowanne mai mulki, tare za su zama kamar mutane masu ƙarfi, suna tattake lakar tituna a cikin yaƙi, domin Ubangiji yana tare da su, za su yi faɗa su kuma yi nasara a kan masu yaƙi a kan dawakai. Zan ƙarfafa gidan Yahuda, in kuma ceci gidan Yusuf, zan maido da su domin ina jin tausayinsu, za su zama kamar ban taɓa ƙinsu ba. Gama ni ne Ubangiji Allahnsu, zan kuma amsa musu; mutanen Efraim za su zama kamar mutane masu ƙarfi, zukatansu kuwa za su yi murna kamar sun sha ruwan inabi; ’ya'yansu za su gani su yi murna, zuciyarsu za ta yi farin ciki a cikin Ubangiji; zan ba da alama in kuma tattara su. ba shakka zan fanshe su, za su yi yawa kamar yadda suke a da. ko da yake na warwatsa su cikin mutane, duk da haka a can ƙasashe masu nisa za su tuna da ni, sa'ad da ’ya'yansu za su rayu, za su kuwa komo, zan komo da su daga Masar, in kuma tattara su daga Asuriya. Zan kawo su Gileyad da Lebanon har wuri ya kāsa musu; za su ratsa cikin tekun wahala, zan kwantar da raƙuman teku, dukan zurfafan Nilu kuma za su bushe; za a ƙasƙantar da Assuriya, sandar sarautar Masar kuma za tă rabu da ita; zan ƙarfafa su a cikin Ubangiji. kuma a cikin sunansa za su yi tafiya, in ji Ubangiji.